Wannan bukata na kungiyar International Crisis Group ya zo wa akasarin mutane da mamaki. gani irin ta'adin da waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke ɗauke da makamai suka yi wa al'ummar ƙasar Mali baki ɗaya, ciki har da kashe sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin samar da tsaro tare da sojojin gwamnatin Faransa. Sai dai ƙungiyar ta ce duk da yake batun tattaunawa da 'yan ta'adda wani al'amari ne mai wahala, amma kuma ɗaukar matakan da za su kare lafiyar jama'a na da matuƙar muhimmanci. Ƙungiyar ta ce ba ta goyon bayan dakatar da ɗaukar matakan soji akan ƙungiyar Katiba Machina da ke ƙarƙashin Amadu Kufa wadda ta kwashe shekaru hudu tana kai hare-hare, amma ta ba da shawarar gayyatar shugabanninta zuwa teburin tattaunawa. Sai dai wannan kira ya yi karo da na gwamnatin Mali, kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar Tibel Dram ya bayyana a birnin Paris makon jiya, cewar babu tattaunawa da 'yan ta'addan.